Tsaka mai wuya. Ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin Bauchi. Inda aka samu mutane kamar Abubakar Tafawa Balewa. Aka samu mutane irin wazirin Bauchi. Aka samu mutane irin gwamnan Bauchi yanzu. Suna kaiwa suna kawowa don Bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga Bauchi ya fita sannan ya zo ya yi wannan abun ajiyar Adamawa. Ya wa mutanen Adamawa cin fiska. Amma babban tambaya da muke shine an karbi goma. saura goma ya za a yi da goma jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkan mu da samu domu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya akwai alamun da ke nuna cewa barista hudu yunusa ari jami'in hukumar zaben nan na najeriya wanda ake zargin da cewa ya yi sauri wajen ba da sakamakon zaben da aka yi ran 11 ga watan maris na shekarar nan na gwamnan adamawa yana ci gaba da samun kunnuwan da ke sauraron hujjojinsa na abin da ya saye abin da ya yi wato na saurin ba da wannan sakamako na cewa ai sanata aishatu benani ita ce ta lashe zaben gwamnan da aka yi kafin mu shiga muhawarar matewa bari ku ji wasu daga cikin dalilan da nasa da ya ga wakilin mu salisu lado garba eh barisa akwai wani abin da ya kule wa al'umma kai mm. shine an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba su iso ba Mm. wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe sha ɗaya na washe gari za a ci gaba to mm. sun iso kafin sha ɗayan nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce ci ta samu nasara to ya aka yi aka samu wadda eh, ta samu nasara bayan akwai ƙananan hukumomi goma wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zaɓuɓɓukansu ba to ai su abin da suka yi su sun tattara na kasan tun da mun ce ai su wanda yayi kana gama zaɓe ka dawo nan masu kuma su wato wato presiding officers su ne suka tabbata kaje su ne suka kawo sakamakon su na wannan wannan kundi wannan abin da suke za su tun da tara za a kawo shi ne a kansu ne aka zanna aka yi abin aka aka yi domin mun san a wurin mun same su gaba daya ok a gurin ku ku ku riga kun ida kammalawa mun gama kammalawa hmm, waɗannan goma eh, daman baya ma cikin tsarin naku lissafin in ma ya shi wannan nasu ne aiki baya ga kayi wannan sanarwa hukumar zaɓe ta sake turo wasu suka suka ci gaba da karɓar wannan sakamako ah, kuma aka sake wata sanarwa har kuma aka je aka mika takardar shaidar cin zaɓe. To yaya matakin sanarwa ka kuma take yanzu a jihar Adamawa? Ai abin da za ka duba shi ne, ayan aka ce maka ka zo zaɓe dai an sanar, to shi wannan zaɓe na farko da aka sanar shi ne doka ta sani. Shi doka ta sani sai dai in wata kotu ko wani tribunal ya zo ya bincika ce ba haka ba. In ka duba kashi na ɗari da arba'in da tara na da dokar ta hukumar zaɓe. Hmm. Ai wannan sanarwar da na zo na shi ne sanarwa. Bari Sahudu Yunusa Ali kenan kwamishinan zaɓe na hukumar zaɓen Najeriya yake ba da wasu daga cikin dalilan da ya sare ya sauri ya ba da sakamakon da ke nuna cewa Aishatu Banani ce ba Umaru Fintir ba ta lashe zaɓen gwamna da aka yi Adamawa a cikin watan Maris da ya gabata. to amma manyan tambayoyi game da wannan al'amari shine shin ya za a yi wannan abin da ya faru adamawa zai shafi zaɓuɓɓuka masu zuwa nan gaba a najeriya kuma ya mutane yanzu suke kallon inec da kuma yadda take sakin sakamako a irin wannan al'amari a zaɓuɓɓuka wannan waye ma ya kamata ya dinga ba da sakamakon nan a halarci a tsarin doka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taɓa a yayin da muke ci gaba da sauraron muhawara a tsakanin salihu baba ahmed na jam'iyyar apc da abdulrahman babboyi na jam'iyyar pdp kan shi wancan zaben na adamawa wanda kuma shi salisu garba ladun shi ya shirya wannan muhawara din to malamai mu je ya bani mamaki kuma an bani mamaki an ce mutumin nan mutumin bauchi inda aka samu mutane kamar abubakar tafawa balewa aka samu mutane irin wazirin bauchi aka samu mutane irin gwamnan bauchi yanzu suna kaiwa suna kawowa don bauchi ta ci gaba a ce wannan mutum daga bauchi ya fita sannan ya zo ya yi wannan abun ajiyar adamawa ya wa mutanen adamawa cin fiska amma da yake hukuman zaɓe ta ɗauki mataki shi yasa muke cewa mutanen adamawa su haƙura kuma su hukuman zaɓe dole ta zo ta ƙarasa ayyukanta domin duk abin da muke lissafin yana cikin sabon su yana cikin ofishinsu yana wajen su sun fi kowa sanin abin da ya faru a jiyar adamawa amma babban tambaya da muke shine an karbi goma saura goma ya za a yi da goma kuma na gaya maka ko goman aka ɗauka aka ba su a apc ba za su ci ba domin already muna da ƙuri'a dubu talatin da daya a gaba da su kuma na ce maka mutane dubu talatin da shida ne muka nemi su yanzu cikin dubu talatin da shida nan dubu ishirin ba su kai dubu ishirin suka fita suka yi zaɓen nan ba so don haka abin da muke cewa shine duk wani mutumin adamawa ya kwantar da hankalinsa yau idan ka'ida aka bi ah ita binani ai yar adamawa ne gwamna Amadu Umaru Fintiri dan Adamawa ne in aka bi ka'ida aka ce ga sakamako ai dole mu yarda da sakamako kowanne ne so don haka fatan mu shine hukumar zaɓe ta ci gaba da aikinta kuma abinda ta yi nan muna yaba mata domin ta yarda ba da kanta akan abinda mutumin nan ya yi domin mu muna fatan za mu samu zaman lafiya kuma kamar yadda na faɗa mutanen adamawa mu lura mu muke da iyayenmu a nan kada mutum ya zo ya haddasa mana rigima ya zo ya yi mana fitina mu shiga jiwa kanmu abin da ba daidai ba to a salu baba bari mu dawo gare ka e, yar takarar ku sanata aishiru daru amibi na ne mace ce wadda take take takara na neman kujerar gamna tuta jam'iyyar ta apc yaya kake gani ne jihar adamawa jiha ce wadda take da kabilu kusan tamanin da wani abu kuma jiha ce wadda take da matsaloli wadda suka dabaibaye ta ba zancen kabila a adama mu mutane ɗaya ne mutane adamawa ne da musulmanmu da kiristanmu da bulawanmu da cambawanmu da kilba da fulani abu ɗaya ne shi sa duk inda ka fita ka samu mutumin adama za ka same shi daban kuma ita ba fulata na ce a jini a makwakwalwanta ta yi university ta je kasan waje ta yi karatu ta yi wayan wayan ta waye in ka ji mutum na magana kabilanci da sauransa amma duk mutumin da ya samu koshin ilimi ya yi yawon duniya ba zai magana kabilanci ba ta gani ai yanzu gashi shi advisor ne na fintiri fintiri ai margi ne shi kuma fulata ne da ka gan shi bari so to me kawo wannan maganan zancen kabilanci don haka zancen cewa eh, ko ita ba ce ko ko ta za ta samu kasa wato complex kenan kake nufi an wuce nan amma kafin na san mun kusan karewa bari in waiwaya baya in koma maganar su da yayi har yanzu kan maganar kuri'a da ni da kai da shi duk mun sani abs ce haka aka yi pdp ce ta ci aka je aka yi review aka dawo labor ce ta ci don haka eh, kamar da na gama ɗazun lissafin dokin rano sai dai aima wasu ni na tsaya zaɓe na gama da sau da dama mm. billahi lazi la ila illahu akwai lokacin da aka ce ban ci zaɓe ba aka kamin gashi takardu na ci zaɓe nit sai aka ce je kotu sai na ga cewa sha'anin ƙasan nan in je in ɗauki lauya in yi wayan in shiga wahala sai na ce na yafi da aka tafi ba a wuce wata hudu ba aka yi transition ɗin ma ya watsi mm. sai wanda aka ce ya ci ɗin sai muka dawo ɗaya to hakuri kenan to don haka ina so shi eh, babba abokina ya san cewa najeriya ce fa kuma eh, dokokin nan suna nan tsarin na suna kuma abin da nake faɗa nan ba wai ba a yi ba ne ko a Amerika ana yi to don haka duk lokacin da aka kawo result na zaɓe in bai yi maka ba kana iya rubutawa cewa kana so ma a yi maka binciken wayannan abubuwan ɗin sai a yi don wurin shigarwa ana iya ɗaukan result ɗin memba na wasu assembly ma a sa ma gabna a ɗauki na ɗan pdp a sa wa ɗan apc a ɗauki ɗan apc duk ana yin wannan ko baka sana yi ba shi ba sana yi ba to don haka shi sa nake gama kullum in abin da ya shafi sakamakon zaɓe ita hukumar zaɓe ita kaɗai ke iya ce maka ga ƙuriya kaza ne na wane kuma ga ƙuriya kaza ne na wane don haka ba za a samu tashin hankali ba bai isa ba hudu bai isa ba kamar tashin hankali wallahi bai isa ba ko shi waye wayan ka ga ba me ba a yi ba a da wannan a zamanin SDP da NRC ai da wayonka me ba a yi ba nan tsakanin Borno da Adamu Modibo mai bai ba duk wannan ba tashin hankali bane siyasa ce neman hakki ne neman yanci ne duk wannan ba zai kawo komai ba an taɓa yin yaƙi ne a Adama akan siyasa ka taɓa ji an yaƙi za ka samu gida ɗaya ana artabu tsakanin wannan da wannan amma ka za a kare bayan da aka gama zaɓe bayan kwana biyu sai ga ana hira ana raha ana komai don haka ba zancen tashin hankali kada a yi kada a hitin quality in deliberately do a tare da mutane hankali to abdullahi maboyi kusan in ce masu magana kan cewa aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi me za ka ce ne dangane da maganar da salu baba mu akwai inda na ji daɗin bayaninsa <clears throat> inda yake cewa yaro idan ya yi rubuta jarabawa bai gamsu ba akan kai wa wani malami gaba da malamin can to shi yasa hudu ba shi ne aka tura a adamawa ya zo ya yi zaɓe ya sanar ba professor muhammad kyari shine aka tura shi ne returning officer and collation officer ya zo ya yi kaddamar da zaɓe in ya kaddamar da zaɓe ya sanar so tambayan shi shine hudukan shi ne doka ta ba shi dama ya zo ya kaddamar da zaɓe ya sanar ne ba shi ba ne na biyu an ce sha ɗaya za a haɗu me ya kawo shi karfe tara na uku bayan ya yi katobaran da ya yi ya tafi ya ja shiga jirgi ya tafi ina sauran lokal government goma da muke da shi a jiyar Adamawa abin da yasa ba na ce mutane su ta da hankali ban ce mutane su ta da hankali amma idan mutane za su rika yin abu da gangan don su tayar wa mutane hankali wasu in suna da haƙuri wasu ba su da haƙuri kuma ina son sake sanar masa akan cewa fa tsarin zaɓe na da ya bambanta da na yanzu na yanzu kana ƙauyenka kana jefa ƙuri'a ana gamawa ana irgawa yana tafiyan saba na INEC ba za ka sake janyewa ba wato dai ana aiki da wannan biyu bibasin har yanzu sosai ma sosai ma da haka yanzu idan ka shiga link na INEC duk sakamakon nan za ka gani a fili nasu na ba wai namu na PDP ba a'a nasu na hukumar zaɓe. so don haka ina fatan mutanen Adamawa ina kuma fatan hukumar zaɓe za su yi adalci su bi ka'idan da suka shimfiɗa wa kansu domin sai ka samu ingantaccen shugaba wanda jama'a suka zaɓa za a samu zaman lafiya da kuma gwamnati ingantacce. To a Saliwa. maka dan bayani ina ga baka fahimci ma Bivas ba. Bivas baya tura sakamakon zaɓe a website na INEC. Baya tura. Shi aikinsa kawai hmm. ya tantance ka ne. Ya tantance ka shi sa in ana so a yi wani abu daban. idan aka je wurin zaɓe aka tarar cewa jam'iyya kaza ita take da nasara ko kuma ba son wannan jam'iyyar ta yi nasara tunda akwai mutane mu waɗanda ba su sun yahilci abun mm. shi bi fa an haka ba ai capturing ɗinka ba sai a ɗauka ai capturing ɗinka sai a baka ballot paper da ka jefa ya zama ya zama ya zama za kashe akwati ko da ƙuri'a ɗari biyar ka samu mm. to don haka baya transmitting result ina so ka san da wannan mm. yawwa shi kawai yana authenticate ya tantance masu zaɓe ne kuma ya gaya maka cewa mutane kaza sun yi accreditation mutane kaza sun jefa kuriya shikenan abu baya transmitting kuriya uh, tsakanin gombe da nan a takarda haka za ka ga uh, ɗari uku da talatin da biyar an soke da biro an gyara an mai da shi talatin da ɗaya a fefa shi za a ɗauko a kawo mutane inec to don haka wannan gyare-gyaren shi ne hukumar zaɓe za su yi su zauna su yi kuma wallahi talla ba kudu wani yake ma'aikata ne za su yi shi ya fi ƙarfin yi wannan kuma shi lauya ne ya sani returning officer ba lalle ne shi ke gudanar da sakamakon zaɓe rec kamar yadda na gama tun farin farko shi ne wanda shugaban ƙasa ya sa hannu ya appointing To a gaishe ku, to muna da sauran wannan filin da za mu kawo muku ci gaban tun Allah ya mu da ta yau muna godiya ga su baƙin namu Salihu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Bobboyi da kuma shi Salisu Lado Garba da ya shirya wannan muhawara ɗin a can Adamawa ya cilo mana ita a Washington. Ku huta lafiya ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.